da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abin da ciwo, kashi na hamsin da shida, na marubuciya Rahama Kabir. Salima tana isa falon malam ta same shi ya fito daga bedroom, alamar fita zai yi. Yadda ya ganta a hargitse ya sa ya tambaye ta ko lafiya, cikin damuwa ta sanar da shi. Koma ya, ya sha mamakin rashin jin na ya ce, wato wannan yarinyar shaidaniya ce, Ina shirin yin aiki a kanta yau sai ta riga ni kaddamar da ta shirin. Amma duk da haka zan yi maganinta. Jikini zan mayar miki da kuɗin da ta ɗauke miki. Allah ya shirye ta. Amin malam dan Allah a yi aikin da zai sa ta dawo. Don ni ta yi wa baƙin cikin samun alkhairi. Saboda na san Alhaji Atiku ba baya ba. Hmm. Ni ta yi wa baƙin ciki ai. dan ɗan alkairan da nake hangen zan samu a dalilin ta da yawa amma kar ki damu za ta dawo da ƙafarta. Salima ta saki murmushi saboda bayanin malam ya sa ta ji ɗan natsuwa musamman ma da ya ce zai dawo mata da kuɗinta sai kawai ta fita ta koma sashenta. Ba ta yi yunkurin kiran baban Najuwa ba ta san za su neme ta da kansu. Najuwa kowa da wuri suka isa Kaduna wanda Mujahid har gida ya sauke Najuwa bayan sun amshi lambar juna. Ya ce ya samu natsuwa zai kira ta sai ta yi mashi godiya ta shiga cikin gida tana jin turoli. Ta samu gaba ɗayan gidan suna tsakar gida inna tana soyar ƙosai daga gefe. Su kuma suna kan babbar tabarmar da baba suna karyawa. Sallamar ta ya katse musu hirar da suke yi cikin nishaɗi. wato barin ta gidan bai sa sun fasa yin walwalarsu ba. Tsayawa suka yi suka bi ta da kallo ita ma ta tsaya tana kare musu kallo. yi Junaid ne daka mata tsawa. Yala malama ki ƙara so kin tsaya kina kallon mu sai ka ce wacce ta warke a cutar makanta. To na yi sallama ai ban ji kun amsa ba. Ta ba shi amsa tana turo baki tare da jan tiroli ɗin zuwa ciki ta jingine shi a gefe. Ta samu ƙaramar kujera ta zauna daga gefensu, ta ce baba ina kwana. Lafiya lau baba ya amsa a takaice kana ta gaisa da inna da ta amsa sai ta bi sauran yayinta da ta gaishe su ɗaya bayan ɗaya. Sadiq ne ya amsa mata nashi daga ƙarshe yana cewa lafiya kika bugo ko zuwa Kaduna sai ka ce an koro ki me ya faru ne? Dana san ba lafiya ba. Wai kawai auren dole za su yi mun sun turo mini wani mutum. akan mu daidaita da juna ni kuma da na gan shi bai yi mini ba shi ne wai ban isa ba dole sai na aure shi shi ne na dawo nan dan na san babu mai yi mini auren dole a nan gida ba shakka na ji wa ita ma Salima rikiman na mata tsiyar ko to shi kenan sai ki ci gaba da zama a nan tunda haka kika zaba Allah ya shirye ki ya sa ki gane gaskiya kan lokaci ya ƙure miki cewar baba nan su ya ci karfe ta da faɗa Najiwa dai bata ce komai ba sai kunkuni take yi musu. Ina kam su yadda take yi bata saka baki ba don takaici. Daga bisani ne baba ya kira Salima a wayar. Bayan sun gaisa ya ce mata sun ga Najiwa ta dawo. Nan Salima ta sanar da shi komai da ya faru murmushi yana cewa tunda ta gwada miki ta yanzu ai shi kenan. Allah ya kyauta sai ki yi haƙuri. To yanzu yaya haka za a tura mata ido ba aure? sannan ni dan Allah zan turo mutumin ya zo nan ku gan shi sai a bashi damar ya turo. Baba ya ce Salima kenan, kina tunanin in mun tarsa juwa za ta yarda da auren ne? Aurenta na farko ita ta kawo shi bayan dimbincin amarar da ta aikata. Don haka yanzu ma ba zan taɓa yi mata dole ba, dan na san za ta iya bani kunya. Duk wanda ta kawo mini shi zan aura mata. Ki ba mijinki hakuri ku bar maganar wancan mutumin kawai. Domin ni na san halin na jiwa ku bar ta kawai. Ta ce to shikenan Allah ya shirye ta ya ce amin. Kana suka yi sallama suka ajiye kan wayar. Najiwa ta miƙe ta isa ɗakin ta ta gaya rufe sai a lokacin ina ta mata magana. Ki wuce ɗaki na ki aje ki don ɗakin ki an zuba kayan aurenki a ciki. Bata amsa mata ba ta wuce ɗakin inna ta cire hijab ta ajiye kayan. Kana ta fito ta ɗauki kofi ta ɗebi kunu. Inna ta zuba mata ƙosai sai ta koma kujerar da ta tashi ta zauna ta soma karyawa. Ta mamanta ko brush ba ta yi ba. Mazan gidan gaba ɗaya suka fita suka yi wa inna sallama. Baba ma wanka ya wuce kasuwa. Aka bar inna da na juwa a cikin gidan. Ina ce ta kalle ta take cewa tunda kin dawo sai ki tashi ki naɗe tabarma ki share gidan. Ga kuma wanke-wanke yana jiran ki. Ni ma wanka zan yi zan fita dubiya. Haba ina daga dawowa ta sai aiki sai ka ce baiwar baiwa ga gajiyar tafiya. Waye ma ba lafiya da zaki fita da safsafan nan. Na ga kamar ma da kunu zaki tafi. Na ji wa me yasa yanzu san ki tauna magana kike fitar da ita. Yar har yanzu ba ki shiga hankalinki a kan abin da kika aikata ba ko? Hmm. Ni ba baki na miki ba amma duniya za ta koya miki hankali kuwa. Kai na irin wannan maganar fa kika faɗa mini ranar aure na sai ga shi washe gari an sako ni. Ki mana addu'a da fatan alkhairi mana. Ki dai tashi ki yi abin da na ce miki don ba zan daɗe ba yanzu zan dawo. Ikram ce ba lafiya an kwantar da ita asibiti kwanan ta biyu kenan. Ita ta saka ne mata kunu da kosai don jiya na je na duba ta. Ina wake ba kya kishin abin da ya faru da ni ne ba za ki kyale su samiya ba bayan duk su ne sanadin halin da nake ciki. Kina nuna sun fi ni daraja a kunki, bayan ni ce ta su kara rani. Sun fi mini ke na jiwa domin zuciyarsu tana da kyau ba irin ki ta take ba ba irin zuciyar ki ba abin farin cikin ma ciki ta samu shine yake dan bata wahala sanda na ta ce ciki ta samu sai da jiwa ta ji wani abu ya tsirga mata a zuciyarta nan take ta jawo shi a zuciyarta ta ce Allah ya sa cikin ya zube ko ya kashe ta mu ga idan dan iskan nan shamsu sai ta kare da jan guntun tsaki tana miƙewa Ina tana kallon yanayinta ta girgiza kai ta miƙe ta shiga ɗaki don ta san dai na ji wace ba za ta yi wa Ikram fatan samun lafiya ba saboda mugun halinta. Cikin sauri ta shirya ta ɗauki ƙaramin basket da ta saka jab da kunu a ciki da kular ƙosai ta fice abinta. Najuwa ba da ranta ba ya so ta soma gyaran gidan sai da ta ji dama ba ta dawo ba. saboda ta san ta dawo kenan aikin gida yana kanta. Ikram kuwa tun bayan bikin Najuwa ta soma laulayi kaɗan-kaɗan sai dai kwaɗayi ya fi yawa a ciki. Sun je asibiti likita ya tabbatar da tana da shigar ciki na wata ɗaya har da sati biyu. Farin ciki wajen Shamsu ba a magana, haka ma su kairi sun ji daɗin labarin da Shamsu ya fara faɗa. Dan Shamsu ita ya fara faɗawa ta sanar da su Sajiya na suka yi musu fatan alkhairi da sauka lafiya. Musamman Hajiya ta aika kuzin ɗin su Kairi Zainab wacce take gabanta domin ta riƙa yi Ikram aiki aikin gidan tunda lokacin ba samar mata da mai aiki ba. Kuma ita ma ba ta so domin ta ce tana tsoron masu aiki saboda abin da ya samu Samiya, amma ta ji daɗin labarin cikin. Nan ta da wani da ita dangin kayan kwaɗayi tana aika Zaidu yana kai mata. Samiya kuwa ta so zuwa Kaduna don ta ganta amma Ibrahim ya hana ta don baya so ta yi nesa da shi ko kaɗan. A waya dai suke magana tana jin lafiyarta kwana biyu da ya wuce ne ta ci wani alala da ya saka shamsu ta saka shamsu ya siyo mata a wani restaurant shi ne ya saka ta gudawa da amai duk ta galabaita. Dalilin zuwan ta asibiti kenan aka ba ta gado. Hajiya da ta samu labari ba ƙaramin faɗa ta yi wa Shamsu ba akan akan me yasa bai faɗa ta sa an yi mata a gida ba. San suna cin abincin wajen nan ba ta so. Dan ya bata a kan ba zai kuma ba, shi ma a tsorace yake saboda kar cikin ya zube dalilin haka sosai ya jawo shin kansa da ya siyo mata abin da ya illata ta. Umma kam Ikram ɗin ta yi wa faɗa a kan in ita ba za ta iya dafawa ba, me yasa ba za ta kira ta ta kirka mata ba. Ta so ta zauna jinyarta amma Sajiya suka ce ta bar shi wata dattijuwa mai girka abinci a gidan Hajiyar. Ita ce ta zauna da ita tare da Zainab kuma tana samun kulawa sosai don har ta fara dawo da jikinta da ta rami a lokaci guda. Ina ta isa ta wuce dakin da aka kwantar da ita nan asibitin garkuwa. wanda yake ita kaɗai ce a ciki ba wasu marasa lafiya. Ta samu umma ma ta zo tana zaune tana matsa mata tana matsa mata akan tashati ɗin da aka haɗa mata amma ta kisha. Tana ganin inna da kwano ta ɗiya wudan dama ta san inna za ta kawo mata abu ba ta faɗa musu ba ne. Ina suka gaisa da umma da Zainab dan baba dan baba Jummai ta koma gida ta dawo. Nan Ikram ta gaisa da inna ta ce cikin zakuwa Allah ya sa kunu da kosan ne inna kika kawo mini. Aikon shi ne, da wuri na tashi na haɗa komai saboda ki. Mu ma da shi muka karya babanku ya ce a yi miki a jiki. Yana nan zuwa su ji ma suna ƙara miki a jiki. Ina amsawa inna ai ba su daɗe da fita ba ma yar Junaid ɗin ya zo. Dama sun ce za su biyo su duba ki. Ga kunin ki fara sha sai ki aje ti ɗin da na ga ba ki son sha. Ai kwa gashi nan ina ta ina ta yi da ita ta ki sha, ashe ta san da zaki ki kama abu. Ni wani fulawa ma na yi mata ta ci kaɗan, wai sai an jima, kuma ita ta saka aka yi mata, cewar umma. Ina ta dariya tana cewa kin san kowane juna biyu da nashi laulayin, ita kuma a haka ya zo. Allah ya raba su lafiya. Amin suka amsa Ikram eh, dai tuni ta fara shan kunu da Zainab ta zuba mata a kofi tana gargo sai cike da farin ciki. Ina kuma ta samu wajen zama tana bawa Umma labarin dawowar Najwa da ma abin da ya faru Umma ta ce cikin jin daɗi. Ai wallahi zulai gwara da ta kawo da ta dawo gurin ki, domin tarbiyyar yanzu dole sai uwa balle Salima ita ma yaushe ta hankalin. na san ba ƙaramar tabara za ta bari na ji wanta yi ba. Kuma ke ma karki takura ta ki janta sosai a jiki, kina nusar da ita rayuwa, insha Allah za ta gyara halinta. To zan yi halima a ya zama dole na rungumi kaddara, tunda Allah ya jarabce ni da jiwa. Ni ma wallahi tun sanda ta tafi da aka kwana biyu sai na ji gidan ya yi min faɗi. Na ji son ta dawo amma ban furta ba, na ci gaba da addu'a. To Allah ya shirya mana ita in ban da abin Salima. Ai ba a nuna wa yaro dole. Ta yaya za su tilasta mata auren wani ba su suka haife ta ba da kuma ranku sun so kansu da yawa. Umma ai maganin ta kenan dama wallahi an dama an aura auren magasiya cewar Ikram. Umma ta dankara mata rara sai ta sunne kai tana dan murmushi. ta ci gaba da karyawa inna ta ce Daina rarar ta halin Najuwan ne sai ka ji kamar ka nakaɗa mata dukan tsiya. Yanzu ta dawo zan sha surutu dama da fama Allah ya bani ikon cin wannan jarabawar. Amin amma ki daure ki jata a jiki sosai kuma banda yawan faɗa irin su Najuwa lallaɓa su ake yi zilai. Ta ce insha Allah zan yi haka. Nan suka ci gaba da tattaunawa daga bisani kuma inna ta yi musu sallama ta tafi. Al'amarin Binafa kuwa hotunan su da wasu suka ɗauka shine suka fara sharing a Facebook tare da labarin abubuwan da suka aikata har aka yanke musu zaman gidan kaso. A wannan lokacin duk wanda bai san da labarin ba a dangin su sun sani wanda Nafisa ma Facebook ɗinta ta gani ta yi matuƙar girgiza da lamarin wanda hakan ya ƙara mata shiga hankalinta tana kuma kama aurenta musamman momin ta kira ta a waya. ta kuma ja mata kunne akan ta kama mijinta da aurenta da kyau don ga abin da ya samu binafa nan gwanin tausayi. Nafisa ta tabbatar mata da za ta kama kanta da aurenta gaba ɗaya don yanzu duniya ta koya mata hankali sosai. Hakan ya sa ta ci gaba da ta wa mijinta suka buɗe sabon shafin soyayya. Da yake sadi shi ma ba baya bautan tsafta don sosai yake gyara kanshi saboda su ji daɗin ma'amala. kuma ya san Nafisa tana son namiji ɗan gayu wanda yake ganin samarinta a da da suna zuwa fesfes da su. Shi ma ya ɗauki marar yin duk abin da zai rika birge ta don ya samu zuciyarta. Samiya ita ma ta samu labarin abin da ya faru saboda Zaidu ne ya gani a Facebook ya mata kwafi ya tura mata a WhatsApp don ba ta yin Facebook. Nan ta ce sakayya ce daga Allah. ko haka Allah ya bar su ya gama wanke mata zuciya ta kuma ƙare da fatan shirya. Umma ma ta gani don zaido sai da ya nuna mata ta ce sakayya ce kuma dama wani sabon tun a duniya Allah yake yin shi. Ikram ma ta gani ita Allah ya ƙara ta musu tare da fatan Allah ya ci gaba da tona asirin masu hali irin nasu. Najiwa ma da ta gani dariyar mugunta ta riƙa yi tana Allah ya ƙara. ashe gwara ita tun da ya saki nata ya tsaya su ko gashi har da zaman gidan yari cewa mata yakan shine ya cancanta da su don sun kauce hanya da yawa gwara ita zunuban kaɗan ne na yi ƙoƙarin na yi kiran nafisa ta yi ƙoƙarin kiran nafisa don su yi maganar su binafa amma sai ya ƙi shiga kwata-kwata bata gane ta yi blocking ɗinta ba Su fatin da suka shiga gidan yari suka gane shayi ruwa ne, saboda a cikin sati biyu jikinsu ma sai da ya tabbatar da sun shigo wani ƙaulin tsiraɗin rayuwa. Sun yi duhu da rama ga wasu ƙoraje da suka fara fito musu a jiki da ƙwarin da suke cizon su na rashin sabawa. A nan da yawa ta fi nuna a jikinta, don ita faraci, kuma tana fama da nimoniya, ciwon ya fara damunta. tana shan maganin da ake bata a nan gidan. Duk da haka 'yan gidan su Binafa suna yi musu aikin abubuwan bukata, amma baya wadatar da su, fatan a fitar da su ne daga gidan, sai dai sun ga babu wannan halin da za su iya fita. Ta yin wannan samu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Bisalamu kwana lafiya.